hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin rahman Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawansa mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka na jami'a Mus'ab bin Umair da ke lamba 21 layin Alhaji Umar Giwa da ke cikin garin bushiya Kaduna New Millennium City da ke cikin jihar Kaduna a nan tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan mai albarka mai suna Sharhil Arba'in an-Nawawiyya wato sharhin hadisai guda arba'in na Imam an-Nawawi Allah jikansa da rahama ya kai haske kabarinsa ya saka mishi da mafi alkhairin abinda yake saka ma bayin Allah na kwarai da shi dan uwa wannan shine darasi na 34 daga farkon fara wannan littafi kuma za mu tashi ne a hadisi asalin wato na talatin da biyar wanda malamar take da alhadisul khamis wa salasun hadisi na talatin da biyar wannan hadisi ɗaya ne daga cikin sadaukin sahabbai ya ruwaito shi wato abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi asalin sunansa shine abdurrahman ibn sakhrin abdurrahman dan sakhrin abu huraira mutum ne mai daraja mai kima a duniyar musulunci ta yadda Allah ya ba shi gamdakatar na haddace ko tattara hadisan manzan tsira sallallahu alaihi wasallama wanda ba su gaza adadi dubu shida ba sannan kuma yana daga cikin sahabban da suka sallaci ɗaya daga cikin iyayen muminai bayan rasuwanta ita ce ummuna aisha radiyallahu anha shi mata salla bayan rasuwanta wannan alkhairi ne mai tarin yawa hadisi ɗaya kaɗai idan ka iya haddace shi kai aiki da shi ka kira wani a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maka addu'a ta musamman da cewa naddarallahu ri'an sami'a maƙalati! fawa'aha ya Allah ka sanya haske ka haskaka duk mutumin da ya ji hadisi na ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddace wannan hadisin kuma ya isar ma wani da hadisin ya Allah ka haskaka wannan bawa naka mace ce ko namiji wannan hasken malamai suka ce ya kunshi haske a bisa zuciyar mutum Allah ya baka zuciya tsarkakakkiya mai nufin Allah wanda ba ta kullatan kowa da shar sannan kuma ya kunshi haske a harshenka ta yanda ba za ka faɗi ba sai abin da zai yarda da ubangijinka suka ce ya shafi haske a cikin kabari domin kabari yana cike da duhu annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce yana cewa wannan kabarin fa duhu yake da shi mai tsanani don haka duk wanda ke so kabarinsa ya haske to yawaita yin sadaka a nan gidan duniya wannan hadisi sai tabbatar da duhu ne a cikin kabari ba haske ba sai in wanda Allah ya haska mishi sannan na biyu daga ciki malamai suka ce wannan hasken ya shafi haske a akan sirati randa mu'minai za su tsallake zuwa gidan aljanna yau yawma mu'mini na wal mu'minati yadda Allah Ta lace ce to don haka Abu Huraira shi Allah ya masa wannan gamdakatar na tara hadisai masu tarin yawa ai za su zo su damu za su zo nan ne sai ta safa da marwa a kaina a'a ai in ka kashe za su zo wurin mai hasken nan na gaba ne ka kunna wani ne sai ya kira su can sai su je yawwa baya ka harfashi na bayan nan mai haske ko da zai haska alhaji adamu karka damu shi ba yau lada zai samu <laughs> eh, in ka kunno eh yanzu ba ga suna komawa can ba tasbihi suke yi su masu zojin karatu ne <laughs> Allah ya samu dace shi ba duka fara ne yawon ka kukuna shi ta bin hasken alaman ni'ima ce aiko Allah ya samu gama lafiya yan uwa malaki an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira Allah ya kare yadda a gare shi na tabbatar tun kan ku ji hadisin kun kara jin girman shi a cikin rawu shine dalilin tsayawa mai dan tsokacin kafin mu shiga qala abdurrahman ibn sakhr ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam magana ta kare manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce a matsayina na mai son ku da rahama da son tsira ga wasu abubuwa ku rike su na farkon su ku taya ni kirgawa la ta hasadu kada ku yi majunan ku hasada wala ta najashu kada ku yi majunan ku ha'inci wala ta baghadu kada ku yi kiyayya da juna wala ta badaru wala ta dabaru kada ku juya ma juna baya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din kada ɗayan ku yayi ciniki a cikin cinikin ɗan'uwansa, uwansa wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayin Allah ƴan uwan juna almuslimu akul muslim daga nan ne ko nan ma shi ma gaba ne almuslimu akhul muslim haka la yazlimu uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zalintansa, wala yakhzuluhu ballantana ya ƙasƙantar da shi wala yakdhibuhu baya masa ƙarya wala yahqiruhu baya tozarta shi at-taqwa hahuna to daga nan guda gudano kuka samu zuwa wala yahqiruhu 11 ka san dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wuce riya eh. to mu koma baya an mun zo ma da sauran ashariki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tahasadu kada ku yi majunan ku hasada hasada ita ce mutum ya ga wani da ni'ima ya rinka jin ina ma ni'iman ta lalace ko da shi ba zai samu ba ya ga wani da sabuwar mota ce ina ma ce gobara kuma wallahi bari ku ji hasada na lalata ni'ima eh ya sami eh malam isa wani zai ce ba wanda mun yi kazan a'a mutane mugaye ne su oye za ka iya jin zazzabi wallahi ka je asibiti a auna a gwada a ce ba ga komai ba ga zazzabin kai kana bi ce kwana biyu uku wani lokaci ya kwana hudu jiki na dumi hasada ce hasada ce kuma hasadan ta kallo ce ba wani kallo ne dan adam zai maka zuciyarsa na kuna amma fuskarsa tana murmushin dole <laughs> to wannan kallon yana kuna yana lalata alkhairi kuma ku sani ba ya kamata ku sani yana daga cikin dalilan azkarus sabahi wal masa eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da sa koyar da mu waɗannan kenan malam Bahaushe ma da zo sai ce falaki da nasi maganin yan tsurku karanta suka huta eh wani wuri ya kara ya ce li ilafi quraishin aniyan kowa ta bi shi to wannan dai shi ban san shi ba dan la ilafin amma dai na san <laughs> na falaki da nasi kam gaskiya ne yana da goyen baya a shari'a to hasada musiba ce kuma duk wani zunubi ya zo ne a bayan hasada eh saboda ita ce zunubi na farko da aka fara saba ma Allah da ita a sama wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama yayin da muka ce ma mala'iku su sujada ga annabi adam fasajadu dukkan su sai suka sujada illa iblis sai shaydan aba an yastakbar yaki sai kuma ya faɗi dalilin ita ce hasada a wani ne ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya za halice shi da wuta wannan da yambu a ce kaga hasadan kenan shine abu dan me shi mai hasada gyaran Allah yake ci me yasa Allah ya haka ai bai kamata Allah ya haka ba shine aikin mai hasada to yanda aka kori shaiɗan daga iblis daga aljanna to haka ake koran mai hasada daga daga rahaman Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna yana cewa ku sani hasada na cinye kyakkyawan aikin da kai sallanka da azuminka kamar yadda take cinye wuta ke cinye kirare busassun an kunna musu wuta minti nawa kake ga sun zama toka ko gawayi ba a samu sai dai toka su ma an iska ya zo ya kore su to haka hasada ke lalata ayyuka kun ji zunubi na farko da aka yi ma Allah a sama wanda aka fara ita ce hasada zunubin da aka fara yi ma Allah ko zunubin da ta sa aka fara zubar da jini a doron kasan nan ita ce hasada ‘ya'yan annabi Adam guda biyu wanda suratul ma'ida duk ta yi bayani a kai watlo alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba ƙurbana in ka karanta wannan suratul suratul Za zaka ga bayanai masu tarin yawa dan yace qala la aqtulannak haka Allah ya fada ba ma hadisi bane balle kace an yayi inganta Allah ya fada kai tsaye qala la aqtulannaka yace zan kashe ka a gaba kuma yace faqatalahu fa aswa minan nadimin sai da ya kashe shi ya zubar da jini ya zubar da jini yayi kaza duk waɗannan abubuwa to hasada matsalar ta tana da yawa kuma daga cikin illan hasada shine duk mutumin da yake hasada to yana yin wasu zunuban bayan ita ita ba ta zama ita kadai eh duk mahassadi alaja adamun ka bincika yana karya ba yanda zai mutum ya maka hasada kuma baya karya saboda duk wanda zai hasada yana so ya gayyato wasu su taya shi wannan hasadan da yake kuma karya zai musu shi yasa da yanda ka san mutum yana da nagarta za ka iya ganin wani mutumin kirki ne amma tabbas ka san in dai magana ta biyo ta kan wani sai masa hasada a komai bai da matsala zai kiyaye sallah ba taba ganin shi ya dukiyan jama'a ba ba taba ganin kaza ga amma dai da an ce batun wani to sai yi kokari ya bata shi ya kwande min ya nuna shi ya shiga lamarinsa ya ga ya lalace to in ka san mutum na da irin wannan game da wani to in an zo ka zama very caution duk abin da zai shafe shi da wancan ba komai ne zaka yarda ba a komai ka iya yarda da shi amma in dai magana wanda ka sai yana muhasada ne to ka rinka bi sannan hankali ka bincika saboda duk wanda ke hasada malamai suka ce ba zai gaza yin ƙarya ba ɗaya kenan kusan zunubai guda biyar suka kawo mun taɓa yin wata muhadara mai taken hasada ni kai na bahasin da ne na muhadara na na rasa inda yake da zan gan shi in Allah da ko ina ga sai mun sake yin shi saboda zai kawo hadda malamai sun kawo har dalilin da ke sa ma mutum hasada akwai dalilin da kai wanda aka yi ma ni'iman kai ka ja ake ma laifin ka ne akwai laifin da na wanda ke yin ne akwai wanda kuka yi taho mu gama yana da laifi kana da laifi kuma duk aka ba da hanyoyin gyara su insha Allah zan duba ina ga da ya kamata mu samu lokaci gaskiya a tattake ta saboda dalilin shine hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala kulli bi ni'matin mahsud ku sani Shi ne cewa duk wanda kuka ga yana da wata ni'ima to akwai mai masa hasada duk wanda ka sani a duniya Allah ya bashi wata ni'ima to ko ka sani ko baka sani ba ko ka yarda ko baka yarda ba akwai mai ma hasada kila da ya bayyana ka sani kila bai bayyana ba ana nan tana ci ana jiran madafa yanzu na faɗa ma mata ɗazun nan muka gama karatu da su a masallacin nan a babin nasihan da nake gaya musu a jihar katsina na gani yana nan a wayata 'yan sanda suka kama wata mata sun rabu ne fa da mijinta auren ya mutu ya auri wata ta zo gidan ta yi ƙoƙarin ta sa guba a cikin abincinsu a gidan Allah ya tsare ko ta san ma ko na kasa inda na manta inda abin yake amma yana bidiyon abin da na kiyaye shine da ta fita sai ta ga ɗan ita wannan matan yaro ɗan shekara hudu ta ɗauke shi ta jefa shi a rijiya ya mutu ta dauke ta jefa shi a rijiya ya mutu ka ga mafarinsa hasada ne in ka kalli yadda abin ya faru to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ku zo mu je kan lokacin ya kure da yawa la hasadu kar ku yi majunan ku hasada kar ka yi kuma kai ma ka roki Allah kar ai maka shine ma'anar la hasad kai kar ka fara saboda shi ita rayuwa yanda kai haka za a yi ma mutum sannan yace wala tanajashu kada ku yi ha'inci shine boye aibi ko na Umar radiyallahu anhu yakan rinka shiga kasuwa a matsayinsa na shugaba ya rinka sa hannunsa a cikin ruwa gari ya zira hannu ya ji in ya ji lema a ciki sai ce na me wannan garin yanzu aka yi ya ce ya sai amiral mu'minin ruwan sama ne ce kamar da shi gida sai ya bushe ka dawo da shi kasuwa in na sake biya da sai na zane ka a gaban jama'a <laughs> kun fahimci wa gana da har ne wannan ha'incin tun daga sama har ƙasa yan sai ka ga an zo an ce maka tanda ta fito na kwangila abuja an tsara an tsara wai kwangilan nan hatta je maiduguri ta tafi katsina da sakwata da kaduna cikin ofis ɗaya fa ta dawo duk akan takarda malam har an saida ta har an gama project din a takarda an cire kuɗi kawai an gama malam ga Allah na cewa inna jahannama kanat mirsada jahannama fake jiran mutum fa wanda ka ci dukiyanin nasu da marayu cikin Allah ta lace na ladhina yakuluna amwala ma zulman innama yakuluna fi butunihim nara ka sani duk wanda ya ci dukiyar maraya ni Allah yana ta mai wuta yake ci ma cikinsa a wani hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga dama ka ci kadan kaga dama ka ci da yawa wuta dai na jiran ka to ka gangaro har cikinmu duk haka muka lalace ba su kadai bane yanzu gyada ka je siya ka ga ruwa ruwa a ƙasa garuwa ruwa a fa wanda gaba ɗaya jarin ka tara shi bai kai dubu goma ba jarin gaba ɗaya ka faɗa za a ɗauke shi da hannu ɗaya amma duk da haka sai an siya fushin Allah da shi to za a mu ga daidai matsala ce matsala ce babba to inci ba ɗabi'a musulmi na ƙwarai ba ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku yi majunanku wala tabaghadu kuma kar ku yi fushi ya zamto kuna jin haushin junanku kuna kin junanku saboda idan ba haɗin kai addini baya tafiya al'umma ma ba sa jin daɗin rayuwa a tsakaninsu wala ta dabaru kada ku juya ma junanku baya saboda wani dalili na duniya ba na addini ba ba wani dalili na shari'a ba ka ga mutum ka ki kula shi kai banza da shi ka wuce alhalin ba abinda ya yi maka kar ka yi kai ma kar ai maka duk wannan musulunci baya so wala ya yabi ba'dukum zukum bai'i ba'din kuma kada ɗayanku ya zo ya ciniki a cikin cinikin ɗan uwansa wani ya zo ya siya an sallama mishi yana jiran wata ya ƙare ya ƙarfi albashi ko ya kwashi adashi ko ya ba da rabi zai ci ko ya roƙa an mai lamuni na wani lokaci kai kuma sai ka lokaci na ninka kuɗin ko na ƙara dubu kaza ko miliyan kaza a bani to duk wanda ya wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matukar kasuwanci ya kullu kasuwanci na kullu a tsakaninka da mutum kuka yi magana ka tashi ka bar wurin ko ta magana ta shiga tsakaninku shikenan kasuwanci ya zauna in ka san kana da ja to karka tashi har sai kun warware ko karka shigo da wata magana sai kun gama yasa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu idan kuka yi ciniki da shi ya ji kasuwan ta mai daidai sai ya tashi ya je ya dawo sai ya zo ya zauna yanzu ko kai ke so sai dai a sabuwan ciniki wancan ta riga ta kullu to idan mutum ya zo ya ciniki wani ya zo shiga cinikin da nufin ya lalata ya ƙara wani abu kun ga zai koma wancan farkon walata hasadu zai shigo inda ba yanda za a yi kai ka zo mutum ne malam yana zaune a gidan haya da ƙyar yake haɗa kuɗi ya zo ya samu filin shi ɗan kwatan fulotin nan ya fara i pass my neighbor ya kusa an zo aka ce mai to gashi ai ga ma wurin an saida an sallama maka yana yi a ce an sallama gashi ta karisa yana kokarin ya zai yi yana jiran dan cin ya samu kaza ya hada kawai sai ga wani kwatsam ya zo ka ya ce a shi a rushe ginin nan ya sai ya hadda filin baya zai hada dan Allah wannan ko a masallaci suka hada sahu kana ga zai kaunace shi a kaman wuya to shi kuma musulunci baya son wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina abu na farko da ya fara shi na hada yan uwantaka ta addini saboda in ban kaunanka don addini kana ta don addini za a zo gaban da zamu ware kuma dukkan mu sai mun fada rani da ni da na baudan da kai da kakin wallahi dukkan mu bukatun mu ba za ta biya ba <laughs> hakuri ake yi shi yasa na gaya muku anan hirakul lokacin da Abu Sufyan ya tafi wurin sa cewa a bashi sahabbai su zo su azabtar da su da Hirakul yake tambayan Abu Sufyan game da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da mabiyansa yace in akai musu wani abu ran su ya baci suna yin fushi su ce mun fasa ba ma yi mun kama gaban mu kafin ya lalace yace gaskiya duk abin da ya musu suna hakuri ba sa tafiya yace to da gaske suka zo don Allah suke san shi to wannan abin shi ake so ya sauka har tashin alkiyama ba wancan lokacin kadai ba Allah kuma ya taimake mu wa kunu ibadallahi ikhwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ni na isa da ku to ina umurtan ku da ku kasance bayin Allah ƴan uwan juna kaga ba ruwan addini da kabilanci ba ruwan shi da bangaranci ba ruwan shi da duk wani abu da ba da ba addini ba a zo a sa maka ba a ce wai Hausa daban Fulani daban mu ina ruwan mu musulunci ya hada mu ko ba haka bane to ai Fulanin sun lalace kuma lalatattun naku a ciki suna da yawa duk al'umma akwai laɓata gari a cikinsu har a larabawa an samu ballanta na wani kabila na daban so da aka wata da'awa ta cewa wai hausa daban fulani daban wannan tilka idan kismatin biza ba ruwanmu da ita fitina ce kuma yan ta ke kawo ta cikin al'umman nan tana nan tana ruruwa kun ganta ku da wuyanta ku ce ba ruwanku ƙarya ne mu addini ya haɗa mu wa kunu ibadallahi ikhwana in mun ga bai rabe musulmi dan uwanmu ne in yamuri musulmi dan uwanmu ne baka tafe musulmi za mu rungume shi fiye da dan musulmin da zai bin Allah za mu so shi fiye da wannan kai wallahi za mu so shi fiye da dan uwanmu na jini ma in dai ya fi shi addini haka Allah ya ce mana eh sosai ma a wannan fitan a fice yake haka <laughs> haka ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da mu waji ba kai ba ya fita test saboda haka kun san matsalan ko shine ana so ne a rarraba mu da an raba mu sai a zo a bi mu ɗaya bayan ɗaya a kakkashe mu eh fala tanaza'u fatashalu wa tashaba rihukum kakku yadda ku yi ta wannan jayyan banza da wafi din in ka jayya da mutum wajadilhum billati hiya ahsan ya zamto addini ya taba sai a ce to nan fa addini ne Allah bai yadda ba ai duk bayanin da za a yi amma kabilanci mu na ruwanmu da kabilanci duk wanda ya rike Allah dan mu ne ba ruwan mu da wata kabila za ma mu so wanda ke wata kabilan fiye da wanda ke kabilan mu in shi yana son Allah da manzansa fiye da shi ku rike wannan ku yadda ya fita a tunanin mu ba wanda zai zo ya raba mu ya kawo mana fitina Allah ta'ala kan shi ya san zaman tare yana da wahala shi yasa ya ce wasbiru ku yi hakuri in ka ja baka hakuri laja dan madara aka baka ka sha ko zuma ka ji ba daɗi ne ka ji ba daɗi ne ai mutane wala ya zaluna mukhtalifin mun san za a ta saɓani amma dan wani ya sace mutane ya je daji ya harbe sai mu ce duk yan fulani duka mutanen banza ne ba dai-dai ba ne kuskure ne ko ko da an samu wani bai rabe ko in mu sai mu ce dukkan su haka suke a'a wanda aka kama da laifi a hukunta shi da laifin shi ko a gidan wayaki in dai za a adalci kawai mu abinda muke cewa kenan amma ba wanda zai fake da wani abu ya shigo mana da rarrabuwa wanda Allah bai shigo da shi ba Allah kuma ya tsare mu daga fitina wannan fitina ce duk in kun ga wannan kanku yadda suna nan a social media bari man ba ku satan amsa yawancinsu da check account suke amfani a kuma facebook suka fi yawa a facebook suka fi yawa saboda ba za su fito a tiktok a ga bidiyo da waya da sauransu ba a facebook suna nan tare in ka bibiye su duk zaka gani yan bazata ne da yawan su wasu a ciki wallahi suna nan suna ta gararan ba um, ku je ku yi following wani page a facebook yana nan a wata mahangar wannan page in namu ne kuma za ku ga muna ɗauko su profeso bugaje ko shekaran jiya sai da ya zo ya fashin baki ya cire kitse daga wuta akan wannan matsalar kuma in kuna bin mu za ku ta ganin manyan masana na gaske ba miya na shirme ba professors da daktoci za su hayo akan duk wata matsala irin wannan da ake so a rinka kawo abin nan akai ku je ku follow yana nan a Facebook a wata mahangar za ku ga icon or picture din da ke jikin profile din hoton wani kofi ne fari da tambarin arewa a jikinsa ina fata kun gane duk wani fashin baki za mu hada a can za ku gani duk wanda ya daga an Allah da sai mun sauke shi saboda mu musulunci ke gaban mu ba kabilanci ba Allah ya datar da mu amin ya rab wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama musulmi ku zama bayin Allah yan uwan juna almuslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne wannan yan uwantakan wani fa malam musuluncin shi zai amfani ka ne ran da ka mutu a duniya an saba amfanan ka ba me nake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya mutu mutane 40 wanda ba sa shirka da Allah suka tsaya akan sallan gawan shi to Allah zai ba shi zai ba su ceton shi mutu 40 a musulmi wanda ba sa shirka kaga tayi wani fa wallahi mutum zai rasu a zo sallan gawon shi bai taba sanin wani na rayuwa ba amma shi zai sallan gawon shi bai sani ba shi ma so nawa ka je sallan gawon da baka san waye ba a cikin kake masalla so nawa kai da yawa da yawa mutane sun rasu wani ya ce maka mu ya rasu kowa na ya rasu da Allah zamu mu je jana'ila sai ka ce mu je baka taba ganin shi ba ko hoton sa ma kila ma mace ce babba abin da ya hada ka da ita amma dai ta ci alfarman almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne nan unguwan unguwan kanawa akwai malamin mu malam abul husnai Allah ya kara masa lafiya lokacin muna karatu da shi unguwan kana kafa a koma badiko za mu je karatu ran alhamis muna tafiya da abokinmu sai aka fito da wata gawa za a yi mata sallah sai abokin nawa ya ce a ah, tunda muna azumi wa alhamis mu tsaya mana mu bi sallah sai na ce mai aikuwa da aka fito da makaran sai na ga makaran ga wurin kai kana gani amma kuma wurin kafan da wani tudu sai na ce mai ina tsammanin fakila hatsari ne kasan mutum ya kare akan yi ciko da waye da sauransu sai wani na gefen mai ce ba hatsari ba ne mutum biyu ne a makaran na ce subhanallah ce uwa ce da yarta ta rasu ne bayan ta haihu shi ne aka haɗo su a makara ɗaya halin kaji wa'azi ko a makara ɗaya haka muka yi musu sallah muka rika su makabarta kai komai to ni ban san ba mu taɓa sanin su ba dukkanmu amma kaga sakamakon al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce la yuzlimuhu inda musulmi musuluncin gaskiya yake to baya cuta yan uwan shi baya cuta yan uwan shi a zo a bude eh, gidan mai za a fara sai da mai karfe shida tun biyar saura kwata za a zo a turguda lita saboda direba ya kawo auna wannan 33000 din bai kai ba yayi short za a ciro cikon ne a cikin jikina da kai ko ai tofin da ruwa to kaji zalika huwal bala'ul mubin ka gani akwai rikicin da a gidan mai da kyar na taba kashe shi ba zan faɗi gidan man ba amma dai a nan Kaduna ne mai mashin ne ake ga ya fara ridin na mai din ya aka yi da yake kasan dan a caɓa yana lissafin man shi ya san in ya sa na kaza kaza zai kai mai walla in kai ne in iri na da kai ne na gaba za mu gane ba ashe kawai ga abun fa an matsa yana tafiya amma man baya zuba sai da iska ya sauka na kusan naira kaza sannan man ya fara zuba Aiko yana jin haka ya mazai janya kan tankin mashin ɗin. ya janye man sannan man ya fara zuba ya ce wallahi sai an damai da kudin shi aka yi ta rikici da kyar na kashe wannan fitinan ni na gani da farko iska sosai iska ke fita ba mai amma kuma kudin yana redin yana redin to ta yi kila shi mai sayarwan ba laifin shi ba ne mai mai adalci mai mai abin nan kyauke mai da to kila matsalan abin nan ne to amma mun san tabbas ana turguda litan mai dukkan mu ba wanda zai karyata wannan akan canza shi a turguda shi wani fan ya tafi nan ba ku ƙara haduwa da shi sai a ran alkiyama da sallan ka za a biya shi wallahi shine al-muflis ai mun karanta da ku jiya a cikin waridwanu min akbar jiya mun yi karatun shi da dan dosa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmin kwarai bai zalunta musulmi wala ya khuzuluhu kuma baya kaskantar da al'am baya walakanta shi ya tabar da shi baya tabar da shi wani bai ma so a kamanta shi da musulunci in yana office shi ba musulmi bane sai in an ja unguwa yana masallaci yanzu shi musulmi ne ba zai taba flying musulunci a kasuwancin shi ko a sa ba ba zai yi ba ba zai iya nuna identity din sa ba wani ma har kunya yake ji cewa na kai ma har da kai ashe extremist ne kai saboda kana sallah kan lokaci shine wannan wannan shine extremism din mutum yana sallah kan lokaci yanzu shine ya zama wani da yawan musulmi suna wannan lalacewa mace ce zaka ga za ta office hijabinta na jaka gele ne a jikinta dalilin hijabin shine sallah lokacin sallah zai cin mata office kuma ba masallaci shine zaka ce ma Allah yanzu ta san da shi sai ta so sai ta yafa ta sallah in ta gama ta mayar a jaka kuma haka so take ita Allah ya bata aljanna aljununu fununu wa hadha fannun minhu hauka kala-kala ne wannan shi ma nau'in hauka ne dalilin faɗin wannan shi ne wanda suka fiki daraja su ne matan annabawa kuma ba kamar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa Allah ta layi da su wa karna fi buyutikunna ku zauna a gidajen ku kakku fita asalin abin da nake umurtan ku ku zaman aure amma idan dalili ya sa za ku fita an yarda ku fita idan har bukatan fitan ya sa ku fita musulunci bai hana mace ta fita ba amma da ka'ida wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula takku fita kuna bayyana ado ko tsaraici ko sha'awa ko kwalliya ko turare da zai hankalin mutane shi kam turare ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi duk macen da ta sa turare ta fita namiji ya ji kanshin turaren hukuncin ta ɗaya da wanda ta kwanta kai zina da ita ranar alkiyama zunubin su iri ɗaya bambancin su kawai a duniya ita ba haddi amma wancan tabbas ran alkiyama abinda za ta gani kenan ba kuma Umar Shehu Zare ya faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace duk mace da ta sa turare ta fita namiji namiji ya ji kanshin wannan turaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta yi zina hukuncin ta mazina ce ita illa iyaka wancan zai mata bulala ko a jefe ta wannan kuma sai dai ran alkiyama wannan tsakaninta da Allah ba mu san da za su kwashe ba amma dai annabi ya faɗa kuma mun faɗa muku in kun ɗauka shi kenan Allah kuma ya ba ku ikon ɗauka ɗin don dalilin faɗa muku kenan ba don ai muku azaban ba Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala yakzibuhu musulmi kuma ba yi ma musulmi ƙarya to mu kuma yanzu kaga wasu fa da ƙarya suke cin abinci haka ne da ƙarya suke cin abinci gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa kada ka kuskura ka sai da kayan kama da rantsuwa gaskiya ne fa kasuwa wannan gaskiya ne magana Ga shi wannan abin dubu goma na dubu goma zan iya siyar ma ba sai cewa wallahi tallahi ka san yanayin wallahi ni kai na ka a ba dalili abin nan haka yake yana da kyau kuma na gamsu kuma na san kasa yan Allah da zaka ji dadin shi abin da zan iya siyar da shi kaza ne shikenan in kayan ka na da kyau wannan nagartan shi zai tallata ka goodwill inda kake da shi shi zai sa mutane su zo ai wani wanda ya rantsuwan na ƙarya za a sai naka za a sai nashi ran da aka gane shi din sai ka shiga gaban shi a cin riba to amma ba wannan annabi sallallahu alaihi ya hana mutumin da yake randa yake tsayar da kayan shi da rantsuwa ta ƙarya mutum ya ta rantsuwa kuma akan ƙarya wala ya yahqiruhu haka nan baya walaƙanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da kar mu walaƙanta ayyuka alkhairi ma ballata da musulmi la taqiranna min alma'ruf shay'a kuntuna tuna hadisin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa ha tsoron Allah fa anan take Wai yashiru ila sadrihi thalatha marrat da yace tsoron Allah anan take sai rinka nuni zuwa ga kirjinsa nan bangaren hagu nan ne makwantan zuciya yana ishara zuwa ga cewa tsoron Allah mafarinta daga zuciya ne ba wai kawai a zuci take ba mutum ya ce ai Allah kaɗai san mai jin tsoron shi haka ne amma kuma an san alamomin masu tsoron Allah shi yasa muka karanta sifa wa ibadur rahman sifofin su har guda takwas dan ka gane su ka san adoration su yanda in ka gani ake so ka kyautata zato baka cewa wani dan wuta ne tunda in dai ba nassi ne cewa na dan wuta bane kaman fir'auna da hamana da qaruna da abu jahal da ubay bin da wasunan shi ukubati bin abi mu'ayd da abi lahab inda za ka rantse waɗannan ‘yan wuta ne shakurumin ka gaskiya ka faɗa don nasu siya tabbatar haka nan aljanna ka rantse ka ce sai na abubakar da umar da usman ko da aliyu da talha da zubairu da ka kawo goman nan da wancan matar makauniya mai tsohuwa mai ciwon farfaɗiya. da manzala yar aljanna ce in kai rantsuwa wannan ba kai ka fara ba saboda nasu ya tabbatar na da wanda karuwan da ta shayar da kare ruwa aka ce aljanna ce to waɗannan kaga su ya tabbatar da wannan to amma duk in ba su ba duk yadda mutum ke da nagarta da kyan aiki da alaman tsoron Allah in ya mutu sai ka ce na nahsibuhu wallahu hasibuhu muna kyautata mawa na zato amma Allah fa shi ne mai masa hisabi ba ba mu iya wuce nan ba hakanan in mutum ya mutu yana sharri yana barna yana shan giya yana sata yana zina ko yana kaza sai ka ce muna ji masa tsoro amma ba za ka ce dan wuta ba ba hannunka al'amarin yake ba ba za ka ce masa dan wuta ba kuma abin da ma za ka yadda da shi dai ne, matukar imaninsa imani ne mai kyau watan wata rana zai fita daga wuta ya koma aljanna to amma dai shiga wutan nan ne malam kai a'a Allah ya tsare mu da tsarewan shi ha ba malam ka duba zafin ranar nan ka ji dazufa ka ji ka an ka tube ka tafi haka to ina ga a ce wuta ne Hmm? kaga kaza malam miki talatin ta canza kama hmm? kana ta lashe yawo <laughs> to haka haka ba mala'iku fa za su jibgi mutum su ma ba gwargwadon ihun mutum gwargwadon yadda suke jin daɗi a ransu su ma wallahi alaiha mala'ikatun zilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su duka suke in aka kwantsa ma ihu su san yes sun yi abin da Allah ya ce to malam ina mutum zai so ya ga wuta ballantana a ce a sau a'a mu dai Allah ka yafe mana kawai Allah yanda ka saba hakuri da mu ka ƙara hakuri da mu har mu je aljanna wannan ita ce fatan mu Allah ka suturta mu duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsoron Allah anan take sai nuni zuwa ga kirjinsa muka ce gefen dama inda zuciya take salasa marrakin hasu uku yana cewa attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna an gane ko tsoron Allah anan take bi ma'ana in zuciyarka ta samu tsoron Allah dukkan ka za su ɗauka da ayyukan tsoron Allah Allah ka azurta mu sai ƙara da cewa bi hasabi mri'in min ash-sharri man Allah sallallahu alaihi sallam ce ya isa mutun girman sharri ya isa mutun a nada masa sarautar sarkin masharranta an yi haƙira akahu al-muslim idan aka tarar da shi yana tozarta yana walakanta dan uwansa musulmi yanzu don Allah wanda ya sa bindiga ya harbi wani saboda a bashi kuɗi mai zai ce ma Allah hmm? yanzu wanda zai zo ya ci mutuncin mutane ya zazzagi wani fashi kawai bala'i ya iya a rayuwarsu kawai an san shi da taken bala'i ne sai abu ya ƙure za a kira shi rashin mutunci to ga shi annabi sallallahu alaihi wasu laira cewa in kana neman masharranci lamba ɗaya a wurin Allah ka ƙirga wannan mutumin wanda zai wulaƙanta ɗan uwansa musulmi kullul muslim alal muslim in dai ni annabi ne kuma na isa da ku ina sanar da ku cewa ku sani cewa duk wani musulmi haƙƙi ne akan dan uwansa musulmi haramun ni annabi sallallahu alaihi wasallam na haramta tsakaninku damuhu ka zubar da jinin wani ka zubar da jinin wani kai zan dai sa muku ina ganin a WhatsApp group saboda ku gani shi wannan dazu ka san muna bibi abubuwa saboda da'awa shi kuma a nan kaduna ne ma a lera local government don uwansa yayansa saboda ya kwaci mashin ɗinsa wuka ya sa makogoro inda ake yanka rago a na daɓa marwuka shi bai dai mutu ba amma haka ya yanka shi yana nan yana nan bidiyo ne nan ya samu ku shi a gurup ɗin masallaci ku gani to ka gani muhu, mutu ya zubar da jinin musulmi ko kun san cewa zubar da jinin na ya shafi abortion da mata suke na cikin shege mutum ga zo a zubar da ciki wa ya ce a yi wa ilal ma'udatu su'ilat bi ayi zambin kutilat ya za a yi to zubar da jinin musulmi haramun ba zubar da jini ba kar ku manta akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ma ka nuna musulmi da makami haramun ne makami wannan ko da kwatance za ka ce mai kai can din ba na ce ma can ba ne in dai makami ne haramun ne ba a yi wa maluhu da dukiyar mutum haramun ne karkaci dukiyarsa sai da abin da shari'a ta halarta wa idduhu da mutuncinsa to kaji wani abin mai arha a yau musamman zuwan social media din kenan yanzu ba mai mutunci za ka ga yaro ɗan shekara sha shida zai zagi wanda ya haifi baban shi ma ya fai fata-fata a mutuncinsa sannan kuma a zo a yi tallan tsaraici kaga ba mutunci mutum ya je ya laifi shi kadai a ɓoye kuma a zo da sunan wai ana wa'azi a ta faɗin laifin ana bayyana har da masu kira su fira su interview da wanda laifin ya shafe shi me wannan me amfanin shi me da wani amfani me da wata fa'ida me da wata fa'ida a zo a rinka tallata eh, shi mutunci fa daga ci abin da yasa ake so a kiyaye shi ba kai kadai da ka kiyaye shi yake amfana ba yanzu wanda aka ci masa mutunci ya fa shafi iyayen shi ya shafi addinin shi ya shafi ƴaƴan shi da za su biyo ba kuma kai ka zo ka sa a media wannan internet inda zai iya aje maka abu masana suke cewa kusan shekara dubu bai bace ba dubu yanzu suna magana akwai yanda ake iya retrieving abin da ma aka akai deleting din sa ɗinsa shekara kaza kuma ya dawo shekara hamsin wasu suka ce za a iya dawo da shi wasu ma sun ce shekara dubu to ni kam ko ban san wancan ba akwai wanda na sani saboda na karanta Microsoft Attack Engineering a wannan NIT daga cikin courses ɗin da muka yi akwai course ɗin da muka yi wanda an ba mu shi lokacin a CD ne wannan yana daga cikin da muka siya daga India aka kawo mana in dollars muka siye shi kuma in ka sa duk kusa abin da kai deleting a system ɗinka aka yi formatting ya tafi gaba ɗaya dukkan su zaka dawo da su kuma su sauka ni na samu wannan na san da wannan to abin da yafi wannan girman wa'azi shine ka tuna wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرا كتابك كفى hasiba, اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه Allah تعالى ce mun sa tape recorder a wuyan duk wani mutum wallahi ka sani ko kakka sani gaskiya ne ka duba memory card ɗinka in ka ɗaga karatuttukan malam Jafar guda dubu ga sunan a hannunka baka zaka iya ganin su ne ba ka gani amma ka yadda suna ciki to Allah ya ce a wuyan ka kai kai ma mun sa tape recorder da ke nada duk abin da kake aikata musamman maganganunka wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ran alkiyama za mu fitar maka da wannan abin da muka naɗa na ayyukan ka na maganganunka zaka ka haɗu da shi ka karɓe shi a matsayin littafi za a ce da kai ikra kitabaka karanta littafinka abin da ka aikata in tunaninka kayi inda ba wanda ya sanka to mun zo maka wa wajadu ma amilu hadira duk abin da kai Allah na zo ma da shi in ka isa ka ce ba kai kai ba wala yazlimu rabbuka ahada kuma ni Allah ban zalunci abin da kai yau shi za a yi maka to mutunci a tsare mutunci Allah ka tsare mana mutuncinmu mufradatul hadith sai dai kun kalmomin da suka zo a cikin wannan hadisi yan uwa na farko shine al-hasad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahasadu kar ku majuna hasada ina ma'anan wannan yace hasada shine tamanni zawalin ni'mati min al-ghayr mutun ya rinka fata da burin ina ma wata ni'ima ta gushe ba dan uwansa da ya same ta Allah karka jarabe mu da wannan kuma ka tsare mu idan mu ka ba ni'ima at-tanajush sai kuma ha'inci ita ce al-ittifaqu ma insani shi wannan tanajush din ga yanda siffan shi yake a kasuwanci ne shine sai ku zo al-ittifaq ku hada baki ma insanin tare da wani mutum ha kai ba kai ba wani musta'i ya hada baki da mustabi <laughs> ko dinda ba alkhairi wani ai ma kawo shi wurin mu ba wani mutum ya zo ya haɗa baki da wani shi yana sai da kaya na farkon shi na biyun sai ya zo da sunan shi mai siye ne kuma ba abokin shi ne sai su haɗa baki shi wanda ya zo da sunan zai siya ɗin yamdahu sil'a sai rinka yaban wannan kayan yana kwarzanta kayan ce, to an yi wannan ko wanda na siya ingila bai kai wannan ba kai an yi wannan farashin kaga kai fa ka zo siya ne sai ka ji ana faɗa maka an yi oda ma an ga bai kai wannan ba ka ji za ka rinka jin gamsuwan cewa ka siya wannan kaya wai zidu fi samanihi har ya rinka cewa nawa ka ce ya ce ga dai wani na siyar mai dubu takwas sai ni aiko ko dubu tara ne gaskiya zan iya siyan wannan abu kuma karya ne ba ba siyan zai yi ba sai ya rinka ƙara kuɗin fayan khadi'u Obiha, sai zamto an yi yaudara da wannan magana tashi a yaudaru wancan da ya zo siyayya saboda ya siya wasu za a je su ba su ne yan samba ba ake nan ko su yan samba kaman ba su da kayan ne suke taro mutum su zo da sunan nasu ne su siyar to wannan shi bambancin sa shine mutum ya zo siyan abu ana cikin ciniki sai ku hada baki sai shi mai siyarwan ya haɗa baki da wani ya zo ya ta yaban kayan har yana ƙara farashi saboda a samu wancan da ya zo siya ya siya a farashin da da ake da ake ambata shine at-tanajush manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana wannan so da akwai cuta a ciki sai at-tabaghud yayyan juna malace shine karahatun nasi ba'dhum ba'dha a samu mutane sashin suna kin sashi yayyan nan mata nawa ce yanzu zuciya ma in kace zaka aje kiyayya cikin ta ake zaka damu kanka damu kanka zaka kai. ka hmm? ba fili kawai ka zama mai kaifi daya an mun ba daidai ba kawai ban yadda da ba daidai ba ba kuma za a haka da ni ba in ta wuce kawai watsi da ita ta wuce ci gaba da wanda ke gabanka amma ka zo kana kiyayya na me me ya zafi so ka yi hakuri ka bar duniyan nan da'ul ayyamu taf'alu ma tasha haka magabata suka ce kyale yau da gobe ta aikata abin da ta ga dawa sayubdi lakal ayyamu ma kunta jahilu abinda ma baka sani ba yau da gobe za ta nuna ma yanda yake ka gama ka wuce la ba baya kaskantar da shi shine la yatruku ba baya kyale musulmi ya zanto bai taimakon shi in musulmi ya nemi taimakon ka inda hali yi? na faɗa muku wata mata iyalin alaje ale wannan ya sunan shi madin aisha ta aliko dan iyan misau wata dattijuwa ne bayan Allah tana na a garin nan har yanzu Allah ya ƙara mata lafiya da tsawon kwana lokacin covid-19 marayunmu sun ta san mata gayyara ta kira mu ana lockdown din nan muka nemi izinin gwamnati muka fita malam Adamu haka muka rinka ɗibo shinkafa man gyaɗa menene mota mota marayun nan a lockdown ake amma ba taɓa sa har yau ban sun samu irin abincin da ya kai na lokacin so da dama mun tara kuma ta ƙara mana to shine da zamu tafi ta ce mun malam na ce na'am ta ce kar Allah ya haɗa fuskan mu da mutumin da zai tambaye mu abin da ba za mu iya mishi ba <laughs> kun ji dattaku ko wannan shi ake ce ma dattaku kuma prime din for class dattaku ke. Ta ce ya Allah karka hada fuskan mu da mutumin da zai tambaye mu da ba za mu iya masa ba na faɗi sunanta ne dan ku yi mata addu'a a shata aliko dan iyan misau ni na san wannan game da ita kuma yana roƙo Allah ya sa ta faka alkhairi Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya na'am akwai bayan Allah kai akwai haba so original ma <laughs> akwai mutanen kirki ajiyan da kake ga Allah lati akwai nagari kai akwai akwai wallahi akwai mutanen kirki Allah dai ka sa kawai mu shiga cikin su mu shine addu'an mu ba mu ta cewa da su ba mu kuma muna gefe Allah cusa mu in mun shige sa shigo yawwa <laughs> la yahqiruhu yan uwa da annabi sallallahu alaihi wasallam la yahqiru ai ma'ana la yuqallilu min sha'nihi shine baya raina sha'anin al'amuransa baya mai da shi ba kowa ba ka duba annabi sallallahu alaihi sallam, yaro fa sai ce mai ina da magana sai ga ya tsaya eh <laughs> wallahi yaro sai ce mai Allah ina da magana sai ya tsaya zai wuce mata rane gansu suna suna wasannin koyan harbi sai ce masabai a jira shi Allah sallallahu alaihi ya yazo sai ya dauki ya dauki shi ma kibiya sai ce irmu da haka kowa ya harbi ana ma banu fulan ina tare da mutanen zaria kun ga yawwa ya kira ya ce wasu wani ina tare da su a yi gasan sai dai yara suka aji kibiyoyin suka ƙi harbi sai ta ku yi harbi mana suka ce za mu harbi ba a kulob ɗin muka kyawa <laughs> ya mana Allah sallallahu alaihi za harbi ba ka cikin mu sai ce to kowa ya ina tare da kuku duka sai kowa ya ji karfin gwiwa ya ɗauka ya ci gaba kun fahimci magana in zo magana annabi dole in sa mutan zariya mana ciki ya kuke ma haka har naga wani ta kasan gilashi yana so ya harare ni to kun ga annabi baya raina al'amuran musulmi ummu salama ku gani haka yake zuwa gidanta ƙarshe ma saboda tausayi ya aure ta saboda halin da take ciki ba wai dan shi ya matsu yana da bukatan ya aure ba bi hasabi mri'in ce wanda ya isa mutum bi ma'ana kifaya bi kifayatil ba'i za'ida ko an ƙara da wannan wadan wadatarwa ya wadaci mutum saboda an ƙara wannan ba'un ɗin daga haka aka sabi hasabi saboda an maka ya isa mutum girman laifi ba wanda ya kai shi damuhu da aka ce jinin mutum haramun ne musulmi ya zubar da jinin musulmi da aka ce jini almuradu shine sabkuhu mutum ya kwararar da jinin wani ya zubar da shi ba tare da haƙƙi na shari'a ba maluhu dukiyansa ko da aka ce almuradu abun nufi shine a menene iktisabihi shine kwace ai ma mutum kwace ko da biro ko da karfin cin ko ba ai ana yi da biro ko eh mana ga kwalta na an ce an faro daga Abuja za ta Kano da train state da waye waye ka ji shiru sai gwamna ya canza jam'iyya kaji an ce an ci gaba da aikin jirgin kasa ta jihar shi to ashe dama za a iya <laughs> zai yi wuke nan, ba so a yi bane irjihu da aka ce sa al almuradu shine hatkuhu shine keta mutuncin minti nawa gare ni wayewa goma sha uku eh to ina ka kai mu hukunto mu je sharhul hadith fashin bakin abinda hadisin nan ya kunsa malace yanhana rasul yanhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi mun ji cewa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana hana mu an af'alin an af'alin ya hane mu da mu aikata wasu ayyuka wanda waɗannan ayyuka ya zummu hashar'u shari'ar musulunci ta zargi irin aikin ba ta so a yi wai qabbishuha kuma shari'a ta ce munana ne su ko da ko duniya suna so Allah ya ce baya so li'annaha domin waɗannan abubuwa da muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ma'aikata su al'amura ne waɗanda suke amuradun fattaka cututtuka ne masu muni sosai kwarai da gaske Takzi alal alaƙatil insaniyya wanda suke yanke alaƙa na dan adamtaka da ka fara da wani ya fara ma hasada zuciyarka ba katako bane dole za ta ki shi shikenan abinda da ake so ku haɗu dole za ku rabu kai ko kayi mishi sai dai kai kunaman cin kunaman kwado tana harbi yana ci dole amma dai ba dan ranka na so ba to kaga ai ba haka aka so ba wannan suna yanke alaƙa al-insaniya na adamtaka. irin alakan da allati yazra'uha al-islam musulunci ko ya dasa su a cikin mutane yana so a rinka yin su fi qulubil muslimin ya dasa su a zukata baya so ya zamto ba a yin su kuma Allah da shi manzansa sun hana wannan ne li ya'ishu saboda a samu mutane su samu su rayu fi muhabbatin a cikin son juna wa ta'awunin da taimakekeniyan juna saboda in kana son mutum ne zaka ga ka taimake shi kai wani fa zaka ga baka damu ka ji wani hali yake ciki ba amma dai kuna mutunci ka san mutumin kirki ne daga ran da aka ce ma an kwantar da shi a asibiti ko yayi tafiya kwana biyu kaga yara kaman ba su zuwa makaranta sai ka ji ka ce ma iyalinka dauki abinci ki kai gidanci je ki ji yaran nan banganin suna zuwa makaranta me ya faru ko baban su bai nan ne ai kudin mota ne hana da na break sai ka ce ba su dubu biyar je ki kai musu saboda kana kaunan shi kana san shi amma da yana nan ma kila baka san yana nan bai nan ba sai ku ana masallaci ku yi sallama amma tunda akwai wannan kaunar ta addini da ta'awun taimakekeniya wallahi zai yi wa gobe wata musiba ne za ta fada ma dukiyar ka shi kadai ke wurin in bai kashe ba ta halaka kenan yana faruwa ka duba ka gan Allah ya jarabe ko gobara a unguwa shekaran jiyan nan kwana ku an yi gobara a unguwar mu kwana ku kenan ko da suka wuce an yi gobara a makwabtan ma unguwar dosa jiyan da mutane kamar za su kashe kansu wurin siga sun kashe wutan gobaran nan malam wallahi alazim matasa sun yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi to inda babu wannan Keniyan, da ba a zaman kirki ba a zaman arziki wallahi mutane ba za su tsaya ba wasu ma kaga sun tsaya barayi ne saboda ni na samu wannan jarabawa na taba yin gobara rigan jiki na kadai na tsira da ita a duniya komai na sai da ya kone duk abin da na mallaka a duniya sai da ya kone wallahi 2007 haka na wayi gari komai na sai da ya kone alhaji adam a gabana mutane ke satan dukiyata suna tafiya da ita a gabana sai da na wayi gari banda komai sai wannan rigar da ke jikina inda na gode ma Allah wallahi ko a na dai ji damuwa ni dan adam ne amma tashin hankali Allah bai jarabe na shiga wani makwabci na a lokacin ya ce min da Allah kar in je gida yana so in kwana a gidan shi ina son kwana a gidan shi na gane me yake nufi kawai da yadda ya nuna min kaunan ne na ga cewa ya kila yana so ya ban baki ya kaza kuma alga Allah ne <laughs> ni ban shiga wannan yanayin ba amma sai na amsa mishi to wani abu da ya ban sha'awa shi shine na ji Adamu na kwanta na gaban minti ashirin ba bacci ya ɗauke ni kafin asuba wallahi alazim sai ne mafarkin shek Jafar Mahmud Adam kuma lokacin da bai wuce shekara ɗaya da rasuwa ba ya zo a gidan da ne gobaran ya ce min in tashi mai sallan asubahi Na muka tashi sai yi mana limancin sallah asuba ina kiyaye karanta raka a farko bayan fatiha idza zulzilatil ardi zilzalaha ina tuna wannan kuma kafin asuba na farka to kaga abin da yake so ku gane yan lokacin da gidan ma ba nawa bane na haya mai gidan kuma yace sai na biya shi gidan shi haka ya gaya yace sai na biya kuma Allah ya taimake ni yan uwana da waye suka gyara gidan kuma yake in ina so zan iya ci gaba da zama a lokacin na ce mai a'a ai ba bukata kuma <laughs> ba dole bane in zauna a gidan ka na fita so wallahi akwai wanda sai da na nawayi gari akwai mutumin da wannan labarin ya ji kuɗin da ya kama laja da mu sai da na manta ina da kudin a duniya iyali na wata ran take ce ma akwai fa kuɗi a wuri kaza da ka aje kuɗi ne masu yawa to dan adam in yana da rana kakka wulakanta shi kuma ran da zai maka rana wallahi da ka abin nan wa ikha'un da 'yan ina ta so ne fangama ya kuri ne kai wa hadhihi al-amrad al-ijtima'iyya irin waɗannan cututtuka da take suke cikin society shine al-ijtima'iyya irin waɗannan cututtuka da ake samu su a cikin zamantakewan al'umma na abin da ya shafi al-hasad wato na hasada huwa shine in mutu ya da hasada zaka ga mutum an yatamanna al-insan a same shi yana yin guri zawala ni'mati akhihi a ce ni'imar dan uwansa ya gushe ka an yasira ghina'uhu fakaran kama a ce mutum mawadaci ya koma a ce wai ya ce na ma da ya koma talaka aw mara maradan ko mutumin da ke da lafiya rinka gurin ina ma ciwo ya saukan masa wa hadha ma harama hul islam wannan yana daga cikin abin da musulunci ya haramta kuma musulunci bai haramta dan komai ba face ibqa'an ala mabda dan ya wanzar da mutane akan mafarin da suke kai na ƴan uwantakan addini na abin da ya shafi tabadulul manafi' na cuɗeɗeniya mai amfani bai na afradil mustama a tsakankanin ɗaiɗaikun mutane zamto suna cakuɗuwa suna amfana da juna wa Ha, daga cikin abin da aka hana mu akwai attanaju shine irin wancan nau'in ha'inci da muka ji na kasuwa wanda shine an kama ma insanin wani ya haɗa baki tare da wani mutum ya ati wanda zai zo wurin kasuwancinsa wa yamdahu ya rinka yabo fi sil'atihi a cikin kayan da mutum yake sayarwa fa yazidu fi saman ta yadda zai samu iko ya ƙara farashin wannan kayan fa yasma'uha marun bihima sai wanda ya zo wucewa ta wurin kayan ya ji abin da suke faɗa na wannan yaban kayan da irin farashin nasa sai ya zo fayan khadi'u sai ya zamto an ha'inci shi mai wucewan wanda ya ji ana kwarzanta kayan nan ana ƙara kuɗinsa wa ya har ya zo ya siya kayan bi aksar min saman fiye da asalin farashin sa na tushe wannan yasa imamu shafi'i da kuke ji ɗan kasuwa ne ya taba yana da shago rumfa ta kasuwa da yasa yaro ya kula masa da dukiyarsa wata rana ya fita da zai dawo shagon sai ya ga wani da kaya irin na shagonsa kamar yadda tarihi ya nuna kamar alkyabba ce haka ko irin da riga babban riga ka ko wani kaya dai da muka sani irin wanda ake sakawa ana saidawa da ya gansa ya ce wannan kayan kaman daga shagon mu ka siyo sai ya ce eh bai san ina ne shagon shi ba amma dai sai mai kwatanta inda ya siyo sai ya ce mishi eh lallai wurin mu ne sai ya ce mai nawa ka siya sai ya ce kaza ne sai ya ce to da Allah biyo ni suna zuwa sai ya ce ma yaron nawa ka siyar mai sai ya faɗi yanda ya faɗa haka ya siyar mishi ma'ana yaron ya iya kasuwa har ya siyar da abin da farashi mai kyau yanda ya kamata sai mamu shafi ya ce abin da yaron ne ya yi daidai a shari'a amma ni ba haka ne niyyar in siyar da kayan ba da aka farashinsa kaza ne sai ya rage kuɗin kaya. sai mutum ya ce ai ni na gamsu da yanda na siya ya ce ni kuma wallahi ban gamsu da yanda na siyar ba har sai ka karɓi canjinka to mu sai ka juya labarin ta sama a ƙasa shine halinmu inqilabul mawazin kenan hmm. juyewan ma'auni wa ha daga ciki wai na jin haushi kuma sai hakuri at shine kin juna mala ce isti'ali naral adawati wannan abin da ake nufi da shine kunna wutan kiyayya bainal afraq a tsakanin al'umma wallahi duk abin da ka san bai zama alkhairi ba ko furta shi karkai kai kokari kai shiru annabi sallallahu alaihi yana cewa wanda ya imani da Allah da rana ta karshe fa da alkhairi ko yayi ko yayi shiru saboda in ka hada wata fitina hakka mutu tana ci, to ya zakai wa min hatta at-tadaburi akwai kuma baiwa juna baya shine ce abin nufi shine daga cikin abin da aka hana shine at-tahadduth fi ghiyabin nas mutum ya rinka fadin wata magana a bayan idan mutane in mutum na nan kaki fadin magana sai ya juya mutum ya rinka fadin magana akan wani bima yu'ibuhum na abin da yake aibin su ne kuma kowa na da aibi eh in za a bi ka sai an ciro wallahi sai an ciro ina tabbatar maka kawai shi yasa shari'a ta yi ma sauki ta ce maka idan ka ya fi sharrinka to an yafe ma amma ba wai ba za a same ka da matsala ba wa yakhdishu sharafahum ta yanda zaka ga in mutum bai nan sai a rinka fadin magana ana keta ana rage darajar su ma'khudun min ad-dubur an faɗi wannan ne daga daga al'aura na baya da muke fitar da kazanta daga gare shi kaga kuwa ai abu ne mai muni kazalika na ar rasul kamar haka ne yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu annabi a shay'an mu zo mu siya wani abu qad tamma bai'uhu wanda an riga an gama cinikin shi kawai mu zo mu wada sai mun siya fama'an saboda kawai muna tsananin kwaɗayi fil mazid min almal mu samu ƙarin dukiya wani yazo zo sai kara mana alhali mun gama magana da wani inda cewa kai na baka zan da karshen wata yau sha uku idan wata ya kai ɗaya ga wata baka kawo ba zan siyar kuma zaka jira sai na siyar in dama da ka wannan mashiro shari'a ta yadda amma kai mai rangwame ka yadda zai ciko maka kuma ka zo ka ce ba haka ba alhalin bai karya ka'ida ba to shari'a ba ta yadda da wannan ba wanda kuma da yawa yaushe muke wa yad'una rasulul muhabbati wal islam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da kiran mu zuwan al muhabba mu so juna wa salam kuma mu zauna cikin aminci ai abun nufi an nakuna ikhwanan fillah mu zanto yan uwan juna a cikin addinin Allah shine na ga muku mu ba ma kabilanci fa fanaltaqi ala muhabba mu zo mu hadu akan soyayya wa naftariqu aidan ala muhabba kuma wani abu ya raba mu ya zamto soyayya ce ba kiyayya ba kama yu'allimuna kama yanda muka gani a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da koyar da mu kaifa yakunu al-ikha ya za ya mus ya ɗan uwantaka yake kasancewa fil Islam a musulunci yanda ya rinka gaya mana cewa fal muslim shi musulmi na kwarai la ya tasabbabu fi zulmi akhihi baya zama dalilin cutar da ɗan uwansa ko shi ya cuce shi wala yarfudu musa'adatahu haka nan baya kin taimakon dan uwansa wala wala menene yattahimuhu bikadhib kuma baya tuhuman dan uwansa da ƙarya in yayi maka ne sai ka sa masa shaida daga dan ka san waye shi amma bai yi ba dan me zaka yi ta bin shi sai ka ka gano aibinsa wala yaskhar minhu haka nan musulmi bai aibanta dan uwansa musulmi bi aibin fihi saboda wani aibi da ya gani a gare shi in kaga mutun da aibi in mara kyau ne sai kai mai nasiha ko in nasiha da kai da shi ne ba sai ka zo kana innal hamdalillah a algafata mala je ka kira shi zai saurare ka zai ji ka mutum nawa ne ake gaba za su saurara ba aka keɓe su kuma sai su amsa ni daga cikin malamin da naga Allah ya mai wannan baiwan har gobe yake ban sha'awa akwai Sheikh Muhammad bin Usman Kano malam da muka je daura auren ƴaƴansa kun gan mu a Kano ai ranar juma'an nan da ta wuce yana daga cikin dalilin sa ban yi kuɗi ba saboda biyan bashi ne biyan bashi ne tun 1998 malam bin usman ke koyar da mu 98 to date to kako ga dole ko cila kuturu ya masa to dole ne ma ko haka ne dole ne to me nake so in ce na san munasabobi da yawa da wasu abu kan faru wallahi matsala ne kuma mutum ne babban mutum a gaban jama'a zai yi kwaba malam kwaba sosai ba kwaba ne mara kyau sai ya gama sai an watse ko kaza lokaci ko muna mota kaza sai malam bin usman sai ya keɓe shi shi ma bai san naji ba sai ya ma da girma da dukkan girmamawa zai gyara mai kuskuren shi wallahi sai ka ji mutum yana mai godiya to ah, malam to ai mu koma gyara ce a'a bari a gyara a hankali saboda kai taba mutunci to amma kan je ka kana ko uban waye haba ka ma fa cikin ko uban waye tsohon kana ciki ba ka ake awa ba ko ka ga burgewa ne ka tada tarzoma ka tada hazo ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba duk wanda ke san addini nan da gaske yake san annabin nan da gaske yana dora jama'a kan ilimi ne yana dora sa ka da Allah ya fi ne ba akan kanshi ba kai din kila Allah ya zabe ka ka gode mishi amma ba lalle sai kai ba kai dai gurin ka ya zama ya za addinin nan ya ci gaba in Allah ya amsan maka shikenan sai ka huta mutane kam iyaka su raga kafa bakin kabari ba duk wannan kumfan bakin da kake iyakansu bakin kabari nan za su barka da me ka je ma Allah shine magana Allah ka ba mu tsarkin zuciya yan uwa wala yaqulu fi haqqihi illa khaira musulmi bai faɗin komai game da haƙin nan wansa musulmi sai alkhairi ta awa daya gam hadda minti na dan Allah ka yakuri in je da gudu wa yashiru muallimun al albashir al ila sadrihi thalath marratin haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da nuni annabinmu nan mai shirme koyar da mu shirya ya ci gaba da nuni zuwa ga ƙirjinsa har so uku yana nuna wannan kuma yi bayyana lana yana ƙara mana bayani a sarari cewa annat taqwa mu sani lallai tsoron Allah maskanu halqalbu wurin zaman ta shine zuciya falqalbu don haka mu sani cewa 'yan uwa ita zuciya din nan wa'ul iman ita ce jakan da take ajiye imani as-sadiq inda imani na gaskiya ne ba burge mutane ne ba aka burge Allah shi yafi wa yasta'niful muallimu fi irshadihi na'am ya cika ka aiko dai nan da tsaya dole Allah ya sai mana to in muka wuce nan gidan TV da <laughs> za a tsire mu zo Allah da sai mu hada na'am in mun zo next mun zo darasi na gaba insha Allah sai mu sai mu daga ina za mu dauka sai mu dauka wa yad'una ar rasulil muhabbati was salam